Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Hukumar da ke hana sha da fitaucin miyakun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta kai samame tare da ƙona wuraren ajiyar tabar wuyi a wasu dazukan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya a wani sako da hukumar ta wallafa a shafin ta Twitter ta ce ta ƙona tsabar wuyi da ta ya kai tan 117 a gidajen ajiye kayayyaki tare da kama mutum hudu da ake zargi a da hannu haka kuma ta ce a wani samame da na haɗin gwiwa daga da hukumar efcc sun samu nasarar kama kudaden ƙasar amurka na jabo da suka kai dala 269 'yan sanda sun harbe wani mutum mai suna muntari bala har lahira a unguwar kwali da ke karamar hukumar birni a jihar kano a cewar dan uwan marigayin yakubu babangida wanda ma'aikaci ne a hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta kano karota ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe tara da rabi na daren ranar juma'a wakilin ya rawaito cewa waɗanda ake zargin hollande da gaddafi dukkansu jami'ai ne a ofishin 'yan sandan kwali da ke daura da masarautar kano a birnin ta dabo an rawaito cewa jami'an sun harbi muntar a wuyansa lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa duk da dai babu wasu cikakkun bayanai an samu cewa dai takaddama ce tsanin caɓe tsakanin mamacin da jami'an biyu tun a ranar alhamis kuma ana zargin holanda ne ya yi harbin da ya yi ajalin matashin babangida ya yi bayanin cewa sun harbe shi ne a wuyansa a lokacin da yake zaune a bayan gidansa jim kaɗan bayan ya dawo daga wani ƙauye da ya je sayan abincin dabbobin da yake kiwo yan sanda da ɗan uwana duk an san su a unguwar kuma akwai mutane da lokacin da Holland ya yi ikirarin kashe shi kuma kwatsam sai gashi jiya sun zo sun harbe shi mun yi ƙoƙarin jin bahasin lamarin daga bakin jami'an 'yan sanda amma duk ofishin da 'yan sanda da muka je sai a yi watsi da mu sai dai kawai sai dai kawai a ce mana mu kai shi asibiti a cire harshashin da ke wuyansa ba tare da an haɗa mu da ko jami'i ɗaya ba sai da suka ga mun nace ne sannan aka haɗa mu da wani ɗan sanda ɗaya wanda ya rikiyar mu zuwa asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad Aminiya ta yi kokarin jin ta bakin mai magana da ya mun rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa sai dai har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto wayarsa tana kashe. Babban bankin Najeriya CBN ya zargi wasu bankuna da yi masu zagon ƙasa ta hanyar ɓoye sababbin takardun kuɗaɗe tare da ci gaba da bayar da tsofaffi. Hakan na zuwa ne yayin da ya rage kwana goma a daina amfani da tsofaffin kuɗaɗen kwata-kwata a ƙasar. babban jami'an bankin a jihar rivers maxwell okafor ne ya yi zargin a fatakol babban birnin jihar lokacin da ya jagoranci ayarin cbn yayin ziyarar duba yadda bankuna da kasuwannin jihar ke ta'ammali da sababbin kudaden ranar juma'a ya ce tsakanin ranakun alhamis da juma'a kawai cbn ya ba bankunan kasuwancin da ke jihar tsabar kuɗin da suka kai naira biliyan hudu da rabi inda ya nuna damuwa kan yadda yar har yanzu jama'a ba sa samun su ya ce mun jima muna sanya idanu akan yadda ake ta ake ba da sababbin kuɗaɗe kuma abin da muka gano baya karfafa mana gwiwa mun ziyarci wasu bankuna kuma ɗaya daga cikin su har yanzu yana bayar da tsofaffin kuɗi wasu injinan ATM su kuma ba sa aiki kuma mun ji cewa ko kafin mu ƙara nan CBN ya ba su sababbin kuɗaɗen wasu daga cikin bankunan sun karbi sababbin kuɗaɗen amma sun je sun ɓoye su CBN na gargaɗin cewa cewa akwai tsofaffin matakai mataki duk bankin da ke ɓoye kuɗaɗen yana ba wasu shafaffu da mai mun daina bayar da tsofaffin kuɗaɗe tun daga sababbin suka fito don haka ban ga dalilin da zai sa atm ya ci gaba da bayar da su ba in ji babban jami'an shi ma daraktan tsara manufofi na bankin Amenike Cimele ya ce ko shakka babu wasu daga cikin bankunan na kokarin yi wa acbn din zagon kasa kan sabuwar manufar don za a iya tunawa cbn ya tsayar da 31 ga watan janairu 2023 a matsayin ranar da za a daina amfani da tsofaffin kuɗaɗen kwata-kwata a najeriya sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin cikar wa'adin har yanzu mutane na kokawa kan karancin sababbin takardun yayin da har yanzu bankuna da injinan atm ke ci gaba da bayar da tsofaffin takardun ƙarshen labaran duniya